أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه يومنا يمتشن رانر الحميس هدو قوة رمضان hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah su ta ƙara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya zo daidai yau da yammacin wato a tara ne ko goma tara ga watan shidda miladiya shekara ta 2016 a kamar yadda <clears throat> muka sani a jiya mun kwana a ƙarshen ayata ɗari abinan ayata ashirin daidai a cikin suratul anbiya wanda a yau za mu tashi ayata ashirin da ɗaya daidai insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayyana wato raunin dalilai da su kafirai da mushirkai da kuma dukkan waɗanda suka bijirewa kiran annabawa da suke yi zuwa ga Allah da bauta masa shi kaɗai. irin abubuwan da suke dogara da shi ko suke riƙewa a matsayin abin bauta ba Allah ba to anan Allah sai ya ce amit takhazu alihatan min al-ardi hum yunshirun wai shin sun riƙi waɗansu abeban bauta wato waɗansu alloli da suke bautawa min al-ardi daga ƙasa hum yunshiruna kuma su waɗannan allolin da suka riƙa su ne suke rayawa wato suke rayar da matattu shin waɗanda suka rika suke bautawa suna rayar da matattu kamar eh, ana Allah yana so ya bayyana cewa wanda ya cancanta a bauta masa shine wanda zai yi halitta kuma ya rayar da halittar wanda ko ba zai iya haka ba sai dai shi a halicce shi kuma ya mutu a rayar da shi bai cancanta a rike shi a matsayin abin bauta ba ko a rike shi a matsayin wanda zai taimaka wa dan adam in ya shiga cikin halin kakani kayi ba saboda haka Allah yake cewa amit takhadhu alihatan shin sun riki waɗansu abeban bauta ne min al'ardi daga ƙasa wato a nan duniya hum yunshiruna kuma su suke rayawa waɗannan abeban da suke bautawa malam yake cewa lamma zakara dalaila ala wahdaniyati lokacin da Allah ya ambata dalilai da ke tabbatar da kadaitakansa cikin bauta wa anna man fis samawati wal ardi milkun lahu sannan kuma ya ambata cewa duk wani abin da ke sama da abin da ke ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa mallaka ne gare shi shi ya mallake su a matsayin abin halitta kuma bayi bayinsa kuma ya ce ya bayyana mana ayoyin da suka wuce cewa mala'iku almuqarrabi na makusanta ga Allah ati suna cikin da'a ga Allah wa khidmati da ya masa hidima sai Allah ya dawo da akalar maganar ada ila ma kana alaihi min tawbihil mushrikin ya dawo da akalan magana zuwa ga zargi na mushrikai wato zargin mushrikai da yake yi da wa tasfiha ahlamihim da kuma wautar da hankulansu cewa suna da wauta cikin hankula ba sa amfani da hankalinsu wajen fahimtar al'amura malam yace am munqati'atun bi ma'ana bal wato am amittakhadhu da Allah yace am din nan ma'anansa bal wato bal idrabiya wanda ake cewa don bal idrabiya ce a larabci kuma tana zuwa da ma'ana biyu ko ya zama idrabun intikali ko idrabun ibtali to wannan intikali ne duk da abubuwan da suka faɗa a baya suka ce alkur'ani sihiri ne annabi dan sihiri ne ko kuma kirkira yayi ko kuma a shi ya kirkiro abin daga kansa da sauran maganganun da suka yi ta yi Allah yana cewa to ba ma wancan ba ga abubuwan kuma da har yanzu ma'ana suke aikatawa to shine ma'ana anan am bi ma'ana bal wal hamzatu fiha istifham hamzan da ta zo a ciki na am hamzan nan da ke jikin am wato ta tambaya ce wato istifhamiya ce ma'anansa at-ta'ajjub wal inkar kaman abin mamaki da kuma inkari da irin aikin da suke yi ma'anan haka shine halittakaza ha'ula'il mushrikuna alihatan min al-ardi shin waɗannan mushrikai sun riki waɗansu abiban bauta a ƙasa qadirina ala il mauta da suke da iko akan rayar da matattu kalla ba haka bane ba abinda suka riƙa suke bautawa ba su iya rayar da matattu Ali alihatan jimadan sun riki abiban bauta ne sandararrun abubuwa wato itatuwa da duwar watsu da suka sassaka suke bautawa la tattasifu bil qudrati ala shay'in ba ta sifantuwa da wata kudura akan wani abu fa hiya laysat bi aliha alal haqiqa ba abe bambauta bane bisa haqiqa li anna man min sifati ila min sifati al ilah al qudratu ala al ihya'i wal imata yana daga cikin siffan abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa daga cikin sifofinsa shine ya zama yana da fawa yana da iko akan rayarwa da matarwa kuma duk abin da suka riƙa ba Allah ba ba su iya rayarwa kuma ba sa iya matarwa don haka kenan abin da suka aikata wauta ne a hankali sai Allah ya ce lauka na fi ma alihatun da a ce za ka kaddara akwai waɗansu abeban bauta da ba Allah ba a cikin sama da ƙasa shine lauka na fi hima da ya kasance a cikin sammai da ƙasai alihatun akwai waɗansu abeban bauta illallah da ba Allah ba illa ɗin nan istisna'i ne amma bi ma'ana ghairu wato ma'anarsa shine lauka na fihi ma alihatun ghairullah da akwai wasu abeban bauta a duniya a sama ko a ƙasa wanda suka cancanta a bauta masu ba Allah ba lafasa da ta da sama da ƙasa sun lalace sun rikice da sun lalace sun sun wato ruguje sun shiga wani hali na kakani kayi saboda rigima za a yi ta yi inda ce akwai wani abin bauta da ba Allah ba wannan yana so ya raya wancan yana so ya kashe wancan yana so a kawo dare yanzu wancan kuma ya ce rana yake so a yi to kaga za a samu rigima kuma za a yi ta faɗa ina fata an fahimta to saboda haka akan haka inda da wani Allah ba Allah ɗin ba shi kaɗai a sama ko a ƙasa to da an samu matsala la da da sama da ƙasa sun rikice sun lalace sun tarwatse gaba daya haza burhanun ala wahadaniyatihi wannan wani dalili ne da wata hujja kuma akan kadaituwar Allah madaukaki a sama da ƙasa gaba daya ai law kana fil wujudi alihatun ghairullah inda a cikin duniya sama da ƙasa akwai wani abun bauta da ba Allah ba la fasada nizamul kauni da tsarin duniya da halittu gaba ya lalace kullahu duka lima ya hadusu bainal alihati min al-ikhtilafi wat tanazu saboda abin da za a samu tsakanin allolin za a samu saɓani da kuma jayayya fil khalqi wat tadbir cikin halitta da kuma gudanarwa wa qasdul mughaliba da kuma nufin rinjaye kowanne daga ciki zai so ya zama shi yi rinjaye akan dan uwansa ka duyi masu mulki a duniya mana kowa yana so ya zama shine mai fawa duk wanda ya dago kai yana so ya dausani fawa zai don kwafe shi to inda haka ne sama ma da ƙasa akwai wani abin bauta da ba Allah ba ci kaɗai, to da za a samu wannan jayayyan da rigimar da saɓanin a tsakanin su ai ta faɗa da kullum sai dai muna cikin tashi hankali sai mu rika jin rugugi a sama da ko ina ana rigima tsakanin allolin da ake su kowa yana so shi zai zama shine babba ka gani wanda zai zama shi shine eh, nan wato lamba 1 kamar yadda ake faɗa to kaga saboda babu wannan Allah shi kadai ne shi yasa ba a samun jayayya da jidali ake zaune lafiya to saboda haka shine yake cewa ala tara malam ya kawo misali yace ba ka karatu annahu la yujadu malikani fi madinatin wahida ba a samun sarakuna guda biyu a gari daya ko a ƙasa daya ce akwai shugaban ƙasa guda biyu abinda bai a hankali ma ba zai yiwu ba haka saboda za a samu jidali za a ɗauki makamai kenan a yi ta gwabzawa ba shi yasa ake samun 'yan tawaye ba sai a samu wani shugaban 'yan tawaye da sojojinsa dakarunsa yana so ya kwaci mulki a yi ta bugawa a yi ta faɗa ana kashe-kashe ana zubar da jini kowa yana so shi zai samu iko na mulki wala ni fi da'iratin wahida ba a samun shugabanni guda biyu a yanki guda baya yiwuwa don haka Allah ya ce fa subhanallah rabbil arshi amma yasifun sarki ya tabbata ya tabbatar ma Allah ubangijin al'arshi amma yasifuna daga abin daga barin abin da suke sifanta Allah da shi ai tanazzaha Allahu al-wahidul ahad khaliqul arshil azim Allah ya tsarkaka Allah daya daya wanda shine mahalicin al'arshi mai girma ya tsarkaka amma ya bihi ahlul jahali min ash-shariki waz-zawjati wal walad daga barin abinda jahilai suke siffanta shi da shi na shirka na hada shi da wani abokin tarayya da kuma siffanta yi da mata ko ɗa Allah ya tsarkaka daga wannan la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayarsa game da abin da yake aikatawa babu wanda ya sai tambayi Allah don me Allah ya yi kaza Allah ya ɗaukaka wani ya ƙasƙantar da wani ya azurta wani ya talauta wani ya ba wani mulki ya hana wani mulki ba mai cewa don me haka Allah ya ga dama don shi ya yi halitta kuma shi yake da ikon ya zartar da abin da ya ga dama cikin halittarsa duk wanda ya ce zai tambayi Allah lima fa'ala kaza wa kaifa fa'ala kaza dan ne malamai suke cewa duk wanda ya tambaya game da sha'anin Allah da lima da kaifa to ya halaka lima wai lima fa'ala zalika Allah me yasa Allah ya kaza ko kaifa ta yaya haka ya kasance Allah ba a masa wannan tambaya ba a masa wannan katsalandan duk abin da Allah ya aiwatar ya zartar dole ka sallama ka miƙa wuya kawai saboda haka yadda Allah yake ɗauka wane ya sauƙaƙantar da wane ya azurta wane ka gani ya talota wane ya ba wane mulki ya hana wane mulki haka Allah ya ga dama yake zartarwa cikin halittarsa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna su halitta su ne ake tambaya duk wani ɗan adam za a tambaye shi me yasa ya yi kaza don me ya yi kaza me yasa bai yi kaza ba sai dan adam ake wa haka nan banda Allah subhanahu wataala duk wanda za a tambaye shi me yasa ya yi kaza bai cancanta abota masa ba komin kusancin shi da Allah kuma shine abin da Allah yake kawo dalilai anan ke nunawa duk wanda za a iya tambayarsa a tsiye shi a masa tambaya a duniya ko a lahira to bai cancanta ya zama abin bauta ba saboda haka wanda ba a tambayarsa shine ya cancanta abota masa kuma shine ya dauki siffa ta bota. saboda haka da annabawa da mala'iku da salihai da kowa baya cancantan abota masa baya cancanta kuma bai isa azurta ba ko ya talauta wannan aiki ne na Allah shi kadai don haka fahum Aluna, ai la yus'alu ta'ala amma yaf'alu ba a tambayan Allah mu madaukaki game da abin da yake aikata li'annahu li'annahu malikun maliku kulli shay'in domin shine mamallakin kowane abu wal maliku yaf'alu fi mulkihi ma yasha mamallaki kuwa yana aikata abin da ya ga dama cikin abin da ya mallaka wa li'annahu hakimun kuma shi wato kwararre ne gwani mai hikima fa'af'aluhu saboda haka ayyukansa kullu kulluha dukka jariyatun alal hikima suna gudana ne akan hikima wa hum yus'aluna su bayi su ne ake tambayan su an a'malihim game da ayyukan da suka aikata li'annahum abidun domin bayi ne don haka bai yiwuwa ya zama wanda mutum za a titsiye shi a tambaye shi kuma ya zama ya cancanta abota masa bai yiwuwa duk wanda ya riki wani da ba Allah ba yana bauta masa ko yana neman kusanci zuwa gare shi to wannan ya kauce hanya ya ɓace Allah shirar da mu na'am am ittakhadhu min dunihi aliha قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Allah ya sake maimaita wannan tambaya karo na biyu saboda ya nuna munin shirka duk da ya faɗe ta a farko yanzu muka karanta ta amir ta kazu ali hata min al hum yunshirun sannan ya sake maimaita wannan lafazin bi amir ta kazu min dunihi ali hatan shin wai sun riƙi wasu abeban bauta koma bayan Allah suka riƙa suna bauta musu ba Allah ba wannan don ya nuna musu ya nuna inkarin wato wannan muni ya yi inkari da kuma nuna muni na shirka karrar hadal inkar malam ce ya maimaita wannan inkari isti'zaman li shirki don nuna girman shirka da muninta wa mubalaghatan fit tawbih da kaiwa matuƙa wajen zargi ai hal ittakhadhu alihatan min dunillahi tasluhu lil ibadati wa ta'zim shin sun riki wasu ababen bauta ne a duniya koma bayan Allah da suka wato ya zama ya inganta sun inganta su abota musu da kuma a girmama su sai Allah ya ce kul ce ne da su hatu burhanakum ku zo da dalilanku ku zo da hujjojinku na kasantuwar waɗanda kuka riƙa ba Allah ba sun cancanta abota musu ko sun cancanta a girmama su sama da yadda ake girma Allah subhanahu wata'ala ku zo da hujja da dalili wato ana ce da annabi Muhammadu ya ce da waɗannan mushirkai ɗin, i'itu bil hujjati wal burhan alama ta taqulun ku zo da hujja da dalili akan abin da kuke faɗa cewa waɗannan da kuke bauta sun cancanta a bauta musu me ya hujjar ku sai Allah ya ce hadha zikiru mamma'i. wato Allah yana ga yana gaya yana annabi ya gaya musu su mutane cewa wannan abin da ake zuwa gare shi na ta Allah da bauta da kuma watsi da shirka shine irin ibada da kuma wa'azi na waɗanda yake tare da shi sahabbansa kenan shine ma'anan haza wannan kira da nake muku na ta Allah da bauta da tsayar da tauhidi da kuma inkarin shirka zikiru mamma'i shine wa'azin waɗanda ke tare da ni zikiru a nan gurin bi ma'ana wa'azi almau'iza wal ibada wa'azi da kuma bauta ibada wanda ni nake yi tare da waɗanda suke tare da ni na sahabbansa kenan sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci shine wa'azin mu shine kuma wato ibadar mu ga Allah shi kadai wa zikiru man qabli da shine kuma wa'azi da ibadan waɗanda suka zo kafin ni daga cikin annabawan da suka wuce dukkan annabawan da Allah ya aiko su a baya aikin su wa'azin su shine kira zuwa ga tauhidi a ta Allah shi kaɗai da bauta kada a siffanta Allah da wani Allah bai kama da kowa ba kuma Allah kaɗai shi ya cancanta abota masa shi ya yi halitta shi kaɗai kuma shi ne iko abota masa wannan shi ne wa'azin da mala'abin nan annabawan farko suke yi shi ne kuma wa'azin da annabi yake yi da shi da sahabban da sahabbansa da suka imani da shi tare da shi a wancan lokaci kuma shi ne wa'azin duk wanda ya zo baya ila yawmil qiyamati a tabbatar da tauhidin Allah subhanahu wata'ala ai hadal kitab ma'ana wannan qur'ani da nazo muku da shi allazi ma'i wanda ke tare da ni wal kutubul lati min qabli da littafan da suka zo kafin ni kat taurati wal injil kaman at-taura da injila laysa fiha ma yaktadil ishraku billah babu wani abu da ke hukunta yin shirka da Allah a cikin su fa fi ayi kitabin nazala nazala hadha a cikin wani littafi wannan ya sauka cewa a hada Allah da wani wajen shirka fil qur'an am fil kutubil munazzala ala sa'iril anbiya a cikin alqur'ani ko kuma a cikin littattafan da aka saukar akan sauran annabawa da suka wuce babu inda aka ambaci shirka cewa a shirka da Allah subhanahu wataala babu ba wata aya za a kafa hujja da ita cewa tana nuna kenan za a iya kama wani ba Allah ba babu Fa ma za'amtumuhu min wujudil alihati duk abin da kuke riyawa na samuwar waɗansu abeban bauta la ƙumu alai hujja babu wata hujja da za su tsayu a kayi lamin jihatil akali wala naƙali, ko ta fuskar hankali ko ta fuskan wato nassi babu bal kutubun lahi sabiƙa littattafan Allah da suka gabata wanda ya saukar irin su at-taura injila zabura da sauransu suhu ibrahim bitanzihihi mina shuraka iwal wal andad suna tsarkake Allah ne daga daga abeban tarayya da kishiyoyi sai Allah ya ce bal bari aktharuhum mafi yawan kafirai ko mafi yawan mutane la ya'lamuna al-haqqa ba san gaskiya ba ba san gaskiya da ake kiran zuwa gare shi ba zuwa gare ta ba fahum mu'riduna saboda haka suka zamo su suna masu bijirewa da kauda kai daga gaskiya da ake kiran zuwa gare ta saboda ba san ta bane bal aktharul mushrikin la ya'lamuna at-tauhid ba san tauhidi ba wanda gaskiya din ita ce tauhidi fahum mu'riduna anin nazari don haka suna bijirewa game da nazari da tunani wa ta'ammuli da lura fi la'ilil iman a cikin dalilan da ke tabbatar da imani saboda ba san gaskiya ba shi yasa ake kiran zuwa gare ta suke bijirewa Allah shiryar da mu na'am وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون Allah ya ci gaba da bayyanawa yana cewa wa ma arsalna kuma ba mu aiko ba min ƙablika kafin kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko da wani manzo kafin kai min rasulin na wani manzo ba illa nuhi ilaihi face muna wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana cewa ya karantar da mutane babu wani abin bautawa bisa cancanta sai ni haka Allah yake faɗa babu wani manzo duk da muka aiko kamar yadda muka faɗa hadisi ya tabbatar da cewa Allah ya aiko manzanni dubu ɗari da dubu ishirin da hudu adadin manzanni kasan duniya ta daɗe manzo ɗai ɗai ɗai ɗai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu gwari gwari aka aiko kowane manzo da aka aiko shi Allah yana nassanta masa cewa ya karantar da mutane cewa ba wanda ya cancanta abota masa sai shi kadai ba wani manzo da ya zo ya kira mutane zuwa ga kansa ko zuwa ga wani abin bauta da ba Allah ba ko ya dora su kan wani tsarin da ba Allah ya aiko shi da shi ba bal eh tunda annabi nuhu eh sai dai a cikin dai nassin qur'ani bai bayyana mana ba amma dai al'ummomin da suka wuce hadisi yayi ishara cewa sun fi dadewa a duniya wato al'ummomin da suka wuce gaba ɗaya kafin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda al'ummin da suka wuce suna dadewa a duniya mutum ya yi shekara 500 shekara 600 shekara 2000 da doriya al'ummin da suka wuce sun fi dadewa a duniya saboda haka sun fi more duniyar ma kuma sun fi al'ummin da suka zo daga baya karshe tara dukiya da wadata da karfin mulki da karfin tattalin arziki duk al'ummin da suka wuce shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al'ummarsa ba su wuce shekara 60-70 sai ɗaiɗaiku ne suke ɗara 70-60 kaga ya kai 80 ya kai 90 ko 100 ko 100 da wani abu ɗaiɗaiku ne amma su na farko mafi yawansu ne suke daɗewa suke shekara 500 shekara 100 ma bai ciwon kai ba <laughs> ka gani saboda suna daɗewa kaga kama annabi nuhu din da aka ambata ai kaga cewa ya zauna cikin mutanensa alfa Eh, alfan illa hamsin ama ya zauna a cikin mutanensa fa yana wa'azi shekara 950 yana wa'azi kafin ya zama annabi shekaransa 40 shekarun ba shekarun haihuwa ba ne shekarun wa'azi shi ne 950 din nan shekarun wa'azi ne kaga kenan ba wai shi ne mutane akwai kuma ya samu wasu da suka girme shi <laughs> cikin wanda yake musu wa'azi <laughs> ka gani sun girme shi kuma ya shekara 950 yana wazi kaga kafin ya zama annabi sanda ya shekara 40 sannan bayan nan fa aka halakar da dukkan mutanen sa din yayi wa'azin shekara 900 ba su imani ba aka halakar da su kuma aka sauke su bayan tufana suka ci gaba da rayuwa kuma Allah ya san adadin shekarun da suka yi kuma kafin su mutu abin mutu a lokacin bashi annabi nuhu kawai Allah yana nasanta mana labarin shekarun da yana wa'azi ka gani shekarun da yana wazi ne kamar yanzu ne a ce shekarun da kai ka samu aiki bayan ka gama karatun boko sannan ka fara aiki to sai a ce kayi shekara ka za kana aiki ai ba ne adadin shekarunka na duniya ba ka a ce yi shekara goma ko ya shekara ashirin ko talatin yana aiki ko shekara arba'in yana aiki haka ba ana nuna cewa shi ne adadin shekarunsa ba na duniya gaba daya to kamar haka ne al'ummomin da suka wuce sun fi na yanzu dadewa shi yasa Allah ya mana alfarma da bamu lada mai yawa a waɗansu ayyuka ya keɓe waɗansu ayyuka da waɗansu lokuta da waɗansu raneku sai fifita su akan saura cewa an ka dace kana ibada a ciki za a baka ladan kaman kayi shekara kaza kana ibada kaga yace in kai annabi yace in kai sallah guda daya ka'aba kana da sallah dubu ɗari sallah dubu ɗari kaga shekara nawa kaman ka shekara hamsin da wani abu kana ibada sallah ɗaya in ka yi a ka'aba in ka yi a masallaci annabi sallah ɗaya za a baka sallah dubu to kaga irin wannan saboda shekarunmu ne ya yi kaɗan ba yawa saboda haka sai aka ba mu waɗansu lokuta kamar ya ce in kai azumin arfa kana da za a yafe maka zunubin shekara guda da kuma shekara biyu kai shekarar ta wuce da shekara mai zuwa kamar kai azumin sittu shawwal in kai azumi haka irin wayannan falala da Allah yake sawa a waɗansu ranaku ko waɗansu lokuta da aka keɓe in mutum ya dace yana yana ibada a sa a cikinsu saboda irin waɗannan ne don mu ma a yi mana tagomashi da irin wannan Dadewan tare da mu samu dadewa a duniya na shekaru ba sai aka ba mu ayyuka da suke da suke da albarka suke ƙara yawan shekaru din ga mutum to Allah yake cewa dukkan annabawan da muka aiko kafin kai face mun kowanne daga cikin su muna yin wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana babu wani abbauta bisa cancanta sai ni kadai za a bautawa don haka fa'budun ku bauta mini ni kadai ku kadai ta ni kadai da bauta wato ai illa auhayna ilaihi annahu la rabba wala ma'budu bi haqqin siwallah don haka fa'buduni ai fawahhiduni bil ibada ku bauta mini ni kadai ku ta ni kadai da bauta wa khusuni bil ibadati ku kebance da bauta ni kadai wala tushriku ma'i ahadan kar ku tara wani tare da ni cikin bauta wa qalu su kafirai sai suka rika cewa ittakhadha ar-rahman waladan Allah mai rahama ya riki da wai yana da da ya haifi yaya suna cewa mala'iku wai yayan Allah mata ne duk wannan abubuwan da suke faɗa fa ba wai bincike suka yi na ilimi wannan binciken na ilimi ya kai su ga gano cewa haka abin yake ba kawai shaci faɗi ne kawai ake yi duk wanda ya kama hanyar da ba hanyar da Allah ya aiko manzon da shi ba to shaci faɗi ne ko duk da yan bid'a da masu shirka da waya duk shaci faɗi suke yi ba wata bincike ne wani bincike suka yi wai binciken ya kai su na ilimi har suka gano cewa haka abin yake ba haka kawai suke faɗa su kawai ya ci to ya koshi shikenan sai ya miƙe kafa ya shato magana kawai yana faɗa babu maganan qala Allahu a ciki babu qala rasuluhu kuma al'ilmu ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwih mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'ayi fulan ilimi shine kace Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun yi ijma'i akan kaza wannan shi ai kira ilimi ba laysa laysa bitamwih ba hayaniya bane kawai ka shato magana kawai ka faɗa wannan kowa zai iya faɗar abin da ya ga dama ya faɗa ai wannan ba a burgewa a ciki ka faɗi maganganun da baka da madogara a Qur'ani ko a hadisi wannan kowa zai iya faɗar wannan kaga wannan ba za a kira shi ilimi ba to kaji wai saboda saboda rigima da kangarewa da tsananin kafirci wai suke jingina wa Allah da da yaya kristoci suka ce Allah yana da dashi annabi Isa yahuda suka ce uzairu dan Allah ne su mushrikai musamman khuza'a bunu khuza'a cikin larabawa akwai bunu khuza'a su ne ma suka fi shahara da wannan suka ce ƴaƴan Allah su ne mala'iku mala'iku su ne ƴaƴansa ko aina ko sun halarci bikin da aka yi har aka haife su ko aina suka samu wannan bayani illa shaci faɗi da shaidan ya tsara musu kawai ya shirya musu a cikin zuciyarsu shine kalu suka ce ittakhadha ar-rahmanu walada mai rahama Allah ya riki da ai qala al mushrikuna ittakaza min minal malaikati waladan wai daga cikin mala'iku Allah ya riki yaya a cikin su malaman tafsiri suka cewa hum hayyun min khuza'ata wata kabila ce daga cikin kabilun larabawa da ake kiransu abin abin nan abilatu khuza'a kabilar khuza'a sai suke cewa al mala'ikatu banatullahi haka suke cewa sai Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah zai yi ba Allah a ce masa ya riki da bayan ko shi yayi halitta halitta ne yayi ba wai haifa yayi ba lam yalit wa lam yulad kamar yadda Allah ya faɗa ko qul huwallahu ahadun kace Allah shine Allah ahadun daya daya tak shi yasa yazo da maganar ahadun bai ce wahidun ba don kace wahidun sai kace isnaini amma ahadun shi da isnaini ce qul huwallahu sai ya ce ahadun shi daya daya ne ba shi da na biyu lam yalid bai haifa ba wa lam yulad kuma ba haihuwarsa akai ba sabanin dukkan wata halitta a duniyan nan a sama ko a ƙasa ko dai an haife shi ko an haifa saboda haka an haife shi ko ya haifa duk wanda za a haife shi ko zai haihu ko kuma za a haife shi a tsuguna a haife shi to na bai cancanci abin bauta ba ba ubangiji ba ne ba shi Allah ba shi da uba ba shi da uwa ba shi da kowa shi kadai ne shi kadai ne na fata an fahimta saboda haka eh, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad kuma babu wani tamka a gare shi wanda ya kama da shi babu kamar yadda yake cewa laysa mithlihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abu da ya kama da shi ta kowace fuska saboda shi ba halitta bane amma sauran abubuwa kuma duka halittu ne da sama da ƙasa da mutane da dabbobi da itatuwa da duwatsu da taurari da gajimari rana da wata da aljanna da wuta da al'arshi ka gani da tekun nan da al'arshi ke ajiye a kansa dukka gaba daya da sidratul muntaha duk wasu abubuwan da ba Allah ba halitta ne halitta su aka yi Allah shi kadai ne yake shine asalin komai shine asali ga komai iya nan zaka tsaya karka sake wani tunani kuma daban game da Allah don shaidan sai zo ya jefa maka ya ce to in wani an halice shi abu kaza halitta abu kaza halitta to Allah shi kuma fa kaga wannan tunani na shaidan yake jefa maka da ka ji wannan tunanin ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ga tunanin ya tafi maka ko ka ce amantu billahi rabban ka gani wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula shikenan ka kore shedan kenan don wannan tunanin shedan zai jefa maka shi yasa annabi yake ce mana la tufakkiru fi zatillah ku daina tunani dangane da zatin Allah don ba wani tunanin da zaka ka gano wai Allah ya yi ba zaka iya ba ba wani tunanin da zaka iya duk inda mai tunani ya kai da tunani ba zai iya tunani yadda Allah yake ba saboda haka Allah shi kadai shikenan sai ka tsaya iya nan don haka sai Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wato Allah ya tsarkake kansa wa kaddasa amma ya kulu zalimuna ya tsarkake kansa daga dukkan abin da azzalumai mushrikai suke faɗa game da shi bal Allah ya ce bal wannan bal shi ma idrabiya ce wato idrabiya ne idrabul abin nan ibdali wanda wato bal da take zuwa ta rushe maganar kafin maganar ta zo kafinta ta tabbatar da maganar da ta zo bayanta sabanin wancan bal intikaliya ita bal intikaliya ita tana nuna ma tana tashi ne ta da kai daga wannan magana zuwa wantan magana ba ta da ta dusa wancan ba ma'ana in kana tunanin wannan to ga wata ma in kana tunanin wannan ga ma wata maganar ga ma wata maganar a dinga ta da kai zuwa wata magana ko dai mafi kyawo daga na farko ko kuma mafi muni daga na farko na fata an fahimta to amma wannan abin nan idrabun ne ibdali na rushewa wato Allah ya rusa magana da suka yi na cewa yayan wai mala'iku yayan Allah ne Allah ya rushe wannan maganar sai tabbatar da maganar da ta biyo bayan bal sai ya ce bal ibadun mukramun su mala'iku bayi ne ba yaya ba saboda haka ba zai yiwu abu ɗaya ya zama ɗa kuma ya zama bawa a lokaci ɗaya ba bai yiwuwa sai idan a ce wannan ɗanka ne kuma a ce bawanka ne ba zai yiwu ba sai dai ya zama bawa ko ya zama ɗa to sai Allah ya ce ɗa da suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne ba haka bane ba wannan an rushe wannan maganar bayi ne na Allah halittansu Allah ya yi suna a matsayin bayin Allah ne suna bauta masa saboda haka bayi ne ba ‘ya'ya ba shi yasa ya ce bal bari ba haka bane maganar suka faɗa ibadun su mala'iku bayin Allah ne mukramuna ababen girmamawa wato mukramuna waɗanda suke da karama wato Allah ya karrama su ya girmama su ya ba su matsayi a gurinsa suna da matsayi a gurinsa bayinsa ne don su laya a sunan laha wa yaf'aluna ma marun ba sa saba Allah ka gani da saboda haka su bayin Allah ne mukramuna ai balhum ibadun mubajjaluna bayi ne masu girma istafahumullahu da Allah ya zaɓe su fahum na su masu daraja ne wanda suke da karama sun an karrama su hu a gurin Allah fi manazilin aliya suna a cikin matsayi madaukaka wa maqamatin samiya da kuma muqami mafi ɗaukaka. mafi daukaka wa hum fi ghayati ta'ati suna cikin matukar da'a ga Allah wal da kaskantar da kai gare shi su mala'ikun Allah la yasbiqunahu bil qawli Allah yace la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigayarsa da wata magana ba sa riga malam masallaci ga Allah subhanahu wataala shine la yasbiqunahu ba karanta shi ba qawli wa بالقول bi amrihi yamalun يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون تو wannan shine siffa ta mala'iku daga cikin siffa ta girmansu da Allah ya girmama su ya darajanta su suna da matsayi a gurinsa wannan kuma baya ba su dama kuma su saba wa Allah subhanahu wataala ko su yi da'awan allantaka shi yasa Allah ya ce la yasbiqunahu ba sa rigayar Allah su gabaci Allah bil da wata magana ba za su taba fadar wani abu ba sai abin da Allah ya musu izini su fada ba sa aikata wani aiki sai abin da Allah ya musu izini su aikata wanda wannan ita ce siffar da Allah yake son mumine su kasance kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Muhammad ko a cikin abin nan a can da yake cewa a cikin suratu abin nan menene ahzab no ba ahzab ba hujurat cikin suratul hujurat Allah yana cewa ya ilwazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullah kaga yace la tuqaddimu kada ku gabatar da wata magana bayna yadayi Allahi gaba ga Allah wa rasuli da manzon shi kar ku aikata wani aiki ko ku furta wani wata magana da za ku furta da sunan ibada kafin Allah ya umarni ko kafin Allah ya ba ku izini na ku aikata kaza duk wani abu za ku faɗa da sunan ibada ko za ku aikata da sunan ibada ku jira sai abin da Allah ya wahayi kan mutum kirkiro wani abu ta ji kasa. to wannan sifar ita kaga mu anan anan Allah ba cewa yayi wannan ita ce sifar mu ba a'a umarni ake mana ana sanar da mu kar mu yi haka a musu mala'iku sifar su ce Allah ya ce la yasbiqunahu bil qawli ba sa gabatar Allah da wata magana ba sa rigayar Allah da wata magana su faɗa wata magana da ba a ba su izini su faɗa ba duk abin da suka furta to sai in Allah ya ba su izini su faɗe shi sanin za su faɗa saboda haka bai ba su izini ba shiru suke ba sa cewa komai duk ka ji mala'iku yayi magana to izinin ubangiji ne kamar yadda jibril yake wa annabi lokacin da annabi ya ga jinkirin jibril bai zo masa ba kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul maryam jibril annabi yana jiran jibril ya zo mala'ika jibril bai zo ba ya ka dau lokaci da ya zo sai ke cewa mata a haraka anna mai jinkir da kai ba ka zo mana ba ka yi jinkir da yawa mun yi shauƙin ka zo annabi yake cewa ina shauƙin ka ganka ka zo amma ba ka zo ba ka daɗe wannan karan sai ke cewa wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana saboda haka yace mu ai ba ma sauka sai da izinin ubangijinka in ka gana sauko to Allah ne ba izini ba na saukowa gaban kaina kawai in ji cewa ina so in zo duniya ko in zo wajen ka kawai in tazo in taho bai taɓa yiwa ban ka gana zo duk sanda ka gana zo to Allah ne ban izini ya ce in taho ba ba yadda za a yi mala'ika ya motsa daga inda yake sai Allah ba shi izini amma shi kaga dan adam Allah ya saka masa komai ya ba shi yayi duk abin da yake so yayi amma dai ya sa masa kare saba mishi kare kaza kare kaza kare kaza lokaci kaza kuma ya zo ya bauta masa lokaci kaza ya zo ya masa bauta in sallah ne salloli guda biyar in lokacin azumi ne duk a shekara akwai watan ramadana kamar watan da muke ciki in lokacin ya zo a azumi Allah ya bamu wannan amma sauran lokutan da ba lokacin ibadan ba an bamu dama mu je mu yi duk abin da zamu yi na harkokin mu na rayuwa sai dai a cikin harkokin rayuwan kuma Allah ya sanya ka'idoji cewa banda kaza banda kaza banda kaza in a kasuwanci ne banda riba banda zalunci banda cuta banda kaza wanda mala'iku duba ba haka bane su motsi ba sa yi motsi ba sa yi sai Allah ya ba su izini sannan su yi motsi to kaga wannan sifa ce ta mala'iku Allah yake girmama su yake nuna matsayin su la hu bil qawli ba sa gabatar Allah su gabace shi bil qawli da wata magana kafin a musu umarni wa hum bi amrihi ya'maluna kuma su da umarninsa wato umarnin Allah ne ya'maluna suke aiki sai in Allah ya musu umarni za su aikata in ka ga mala'ika yi wani abu to Allah ne ce ya yayi sawa'an bautan bauta masa zai yi ta wajen sujada ko ruku'i ko wani abu ko kuma zai sauko ne duniya ko kuma zai yi duk wani abu da yake yi ko a zuwa halakar da mutane kaza ko mutane kaza ko mala'ikan mutuwa bai san ranar da mutum zai mutu ba sai ran da Allah ajalin mutum ya kare Allah ya san ajalin kowa sai ya gaya wa mala'ikan mutuwa to yanzu ina so ka karɓo ran wane da wane da wane da wane a duniya shi ne annabi ibrahim yake tambayin mala'ikan mutuwa wai yaya kake yi ne idan ka zo karɓar rayukan mutane nakan ga a wuri kaza ana yaƙi a wuri kaza ana yaƙi can wane ya faɗi wuri kaza ya gangaro daga kan dutse wane ya rikito kaza wane wane yana kwance kawai a ɗakin sa yana bacci a bangare kaza da duniya kaza amma a lokaci ɗaya zaka zo ka ya kake yi zuwa nan kake ka ɗauka ka ruga ka je can ka ruga ka je can ka ɗauka <laughs> sai mala'ika mutuwa ya ce a ai Allah yana sanya mun duniya ne kaman akwashin tuwo a gaban mai cin tuwo saboda haka ina ɗaukan duk wanda Allah ya ce na ɗauko shi kawai ba tare da wahala lokaci ɗaya ko zai tsuntuwa kawai zai shi kenan ya ɗauka ya tafi sa to kaga an mai masa da duniya kaman akwashin tuwo mala'ika guda ɗaya fa cikin mala'ikun da ba wanda ya san adadin sai Allah mala'iku manya-manyan halitta ne sai dai Allah ya ba su iko tashakkuli su ta rikida su zama kananan abubuwa ya zama mutum ya zo duniya ya zama kasa da sauransu ka gani saboda haka ba sa wani aiki sai da umarnin Allah subhanahu wata'ala wa hum bi amrihi su mala'iku da, da umarnin Allah ya amaluna suke aiki ai la yaquluna shay'an hatta yaqulahu yaqulahu ba sa fadar wani abu sai Allah ya fada shi ya fada abin ya ce su fada sha'anuhum sha'anul abid sha'aninsu ko lamarinsu lamarin bayi ne su ma bayi ne almu'addabi na waɗanda suke da ladabi Allah ya sanya su masu ladabi ne haka ya ɗabi'antar da su wa hum bi da'atihi wa awamirihi amaluna suna aiki ne da da'ansa da umarninsa la yukhalifuna rabbahum fi amrin min al-awamir ba sa saba ubangijin su cikin wani al'amari cikin al'amura Allah ya ce ya alamu ma baina aidihim ya san abin da ke gaba gare su wa ma kalbahum da abin da ke baya gare su kamar yadda shi jibiru ya faɗa wa annabi a wancan sura ta suratu maryam ya alamu ma a aidina wa ma khalfana ya san abin da ke gaba gare mu da abin da ke bayan mu ma'ana ya san me muka aikata kuma ya san me za mu aikata kuma a nan gaba duk Allah ya san wannan saboda haka sai yake cewa ai alima ta'ala mu a ilmuhu ta'ala muhidun bihim ilimin Allah ya kewaye yake da su la yakfa alaihim minhum khafiyatun ba wani abu mai boyewa da zai boyu daga gare su ga Allah subhanahu wataala kamar mutanen ne duk mutane da halittu gaba ɗaya ba wani abu da zai boyu su yi wani abu boyayye da Allah bai sani ba babu shi idan mutane suka kasu kasa kansu kashi kashi zuwa kashi miliyan kowane kaso yana ganawa yana tattauna wani sirri to Allah ya sani duk abin da suke tauna ba wata magana ko wata sirrin da za ta shige Allah ya kasa jiyo ta Allah ya sani ba wani abu da zai ɓoye masa shi Allah ba halitta bane ba dan adam bane karka mu'amalanci Allah mu'amalar da kake wa dan adam ta yadda zaka ɓoye kai wani abu bai sani ba ko shugaba ne ko sarki ne ko kaza duk zaka iya ɓoyewa kai wani abu kai kana kusa da shi ma sai ka zage shi da idon ka bai sani ba sarki ne kuma kuma shugaban kasa ne ga sojoji ga komai amma kana tsaye kusa da shi ka zage shi kai masa dangwale bai sani ba saboda gajiyayye ne to Allah kuma ba a masa haka nan ya alamu kha'inatal ayuni wa ma tukfi sudur Allah ya san maha'inciyar idaniya wanda za ta yi harara ko da harara kai ka harari wani mutane miliyan barkatai su yi ta harara su harara kowa hararar da yayi ya san me yake nufi da hararar da yayi amma shi in ya ga wani yi harara da gefen idonsa haka shi ba zai iya fassara me yake nufi ba amma Allah ya san me kake nufi da hararan nan ya san me wancan ke nufi da wancan da wancan ya sani wa ma tukfi sudur abinda zukata ke boyewa so ubangiji kawai zama lafiya shine ka sallama mishi baka da wata hikima ko wani wata dabara ko wani wayo da za ka yi wai ka kubce ka kubce daga azabar Allah matukan ka saba masa to saboda haka Allah yake cewa ya san abin da ke gaba gare su kuma ya san abin da ke baya gare su ma'ana ya san abin da suka aikata kuma ya san abin da za su aikata nan gaba ba wani abu da zai boyu gare shi dangane da su mala'iku wala yashfa'una kuma ba su da ikon yin ceto ga wani illa liman irtada sai ga wanda Allah i yarda da shi ya yarda da shi na a ce ai masa ceto ko a lahira in za a yi ceto ba wanda ya isa ya je ya ceci wanda yake so ya ceta sai da izinin Allah subhanahu wataala na farko dai sai Allah ya bawa mai ceton izini sannan kuma Allah ne zai ayyana masa wanda zai ceto ba shi zai ceto da kansa wanda ya ga dama ba a shekara kenan ka ce za ka saki Allah ka kama wani wai shi zai cece ka wai ka kama shi wai shi yana tare da shehu shehu ne zai cece shi to kaga wannan ba ceto ne wanda Allah yake magana ba in ko ba ceto wanda Allah yake magana ba na tsammani zai yi ranar kiyama ranar da Allah kaɗai ke da iko gaba ɗaya eh shi ma ta kansa yake yi saboda haka mala'iku ka duba darajar su ka dubi darajar da Allah ya faɗa fa na mala'iku kun ji abin da ya faɗa game da mala'ikun nan ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun kaga wannan ma kadai daraja ta isa daraja wannan ya nuna ba su da wani kwaya daya na laifi da suka taba yi wa Allah to balle dan adam wani da baka san irin laifin da yake cikin dumu dumu ba wai kana tunanin wai shi zai cece ka ka saki Allah ka saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kama wanda ban can daban wanda shi bai san mawqifu min al-irab ba ka gani to ka dubi matsayi irin na mala'iku amma tare da haka Allah ya ce ba su isa su ceci wani ba duk da matsayin nasu ai sai in kana da matsayi a gurin Allah ne shine ma za a baka izinin kai ceto to duk da matsayin nasu ba su isa su yi ceto ba ba tare da izinin Allah ba su karan kansu sai in Allah ya ce ku mala'ika mala'iku kaza kaza ku je ku ceto wani da wani da wani da wani shi zai ayyana musu kuma Allah baya yarda da wanda yake shirka ko wanda yake kafirci kai ka san cewa Allah bai yarda da kafirci ba wala yarda li ibadi la yarda li ibadi kufur libal kufur bai yarda wa bayansa su yi kafirci ba Allah yana son tauhidi ne sai wanda ya mutu yana tauhidi shine za a bada izini ma a cece shi idan har ya fada wuta saboda wasu zai laifuka ko zunubai da yayi wanda ba shirka ba to saboda haka su mala'iku la yashfa'una ba sa yin ceto ga wani illa liman tada sai ga wanda Allah ya yarda da shi a cece shi ai la yashfa'una yawmal qiyamati ranar qiyama ba sa iya yin ceto illa liman radiyallahu anhu sai ga wanda Allah ya yarda da shi wa hum ahlul iman wanda Allah ya yarda da su kuma sune masu imani kama kala ibnu abbas kamar yadda abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa hum ahalu shahadati la ilaha illallah wanda za a ce ta din wanda Allah ya yarda da su din sune wanda suka yarda da la ilaha illallah sai dai kawai sun aikata wasu ayyuka na laifuka da sabo wanda ba su tuba ba har suka mutu to ranar kiyama haka za a sa su wuta kenan to irin su ne ake cetowa akwai wanda za a cece shi kafin ma a je wuta kafin a kai shi wuta din za a cece shi wani kuma sai ya fada wuta din saboda laifukan nasa sun yawa a cikin wutan za adadin kwanakin da zai yi ko tsawon lokacin da zai Allah ya sani kowa da gurgurdon lokacin da za a yi aje a ceto shi a fito da shi daga wuta har a kai ga lokacin da za a fito da dukkan wani musulmi daga wutar jahannama wanda aka shigar da shi cikin jahannama saboda wasu sabo wani sabo da yayi ba wanda zai saura cikin jahannama ya dawama har abada sai kafirai da mushrikai su ne za su dawama a jahannama Allah kare mu daga kafirci da shirka to saboda haka Allah yake cewa wa hum min khashiyatihi kuma su mala'ikun nan min khashiyatihi mushfiquna suna masu tsananin tsoro wato masu tsoron Allah ne wato daga tsoron Allah mushfiquna masu tsananin tsoro ne wato dangane tsoron Allah su masu tsananin tsoron Allah ne duk da wannan darajar da suke da shi bai da suke da shi balle wani mutum a duniya wanda bai san ma matsayinsa a gurin Allah ba sai dai ya kirkiro ƙarya ya ce wai shi waliyin Allah ne Allah ya dace shi akwai wanda ma ya san ka duba annabi ma da kansa yake cewa la la la adri ma yuf'alu bi ma yuf'alu bi wala bikum ni kaina ban san ma me za a yi ban san abin da za a yi da ni ba ranar kiyama annabi fa yake faɗan haka tare da cewa shi Ba daɗin Allah ne Allah ba zai kona shi ba amma saboda nuna maka matsayin Allah subhanahu wataala ya wuce wasa yace ni kaina ban san me Allah zai mun baranan kiyama ta da cewa dan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma yi bushara da wasu sahabban su cewa yan aljanna ne da balle shi amma saboda ladabi ga Allah subhanahu wataala wanda bai san Allah ba shi yake wa yake wa Allah irin wannan wannan rashin kunya ya rinka fadar abin da ya ga dama a cikin addini saboda bai san Allah ba balle masa ladabi ka gani saboda haka su masu tsoron Allah ne to ka duba irin darajar da Allah ya bawa mala'iku ya nuna musu ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna ko ya lama bayna aydihim ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun tare da haka mai Allah ya ce ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين to ka gani Allah ya bayyana matsayin mala'ikun nan da su. da matsayinsu kuma ba sa aikata wani aiki sai da umarnin Allah ba sa saba masa ba wani abu na sabo ko wani abu na tangarda da aka taba samu tsakaninsu da ubangiji wai na mala'ikun gaba daya kuma Allah ya bayyana cewa suna cikin tsananin tsoron Allah duk da wannan kusancin nasu da Allah amma suna cikin matsanancin tsoron Allah subhanahu wata'ala suna hatara ai kha'ifuna suna tsoron Allah hadiruna li'annahum suna masu hatara saboda mai li'annahum ya na azamatallah don sun san girman Allah ka gani sai Allah ya ce wa man kulmin minhum duk wanda ya faɗa daga cikin mala'iku duk da wannan matsayin da suke da shi a gurin Allah amma idan da za a kaddara wanda daga cikin su ya faɗi wata magana ya ce inni ilahun min dunihi ni ma abun bauta ne ba Allah ba duk wanda ya kira mutane su bauta masa ba Allah ba cikin wayannan mala'ikun duk da kusancin suke da shi a gurin Allah inda za ka kaddara haka ai wa man yaqul minal mala'ikati inni ilahun wa ma'budun ma Allah ni abun bauta ne tare da Allah to fa zalika najzihi jahannama shi wannan mala'ikan da ya faɗi haka za mu masa sakayya da wutar jahannama jefa shi jahannama za mu yi ka duba fa duk wannan matsayin nasu amma duk wanda da za ka kaddara cewa wani a cikin zai ce shi ma abun bauta ne a bauta masa shi zai iya yin komi shi zai bayar shi zai hana shi zai azurta shi zai kaza a roƙe shi ya ɗauki matsayi irin na Allah to Allah ya ce wannan mutum wannan mala'ika za mu gana masa tsananin azabu a jahannama ka dubi matsayin mala'iku da girmansu tun da ka ga mala'ika mala'ika irin kamar a ce jibrilu ya toshe sama gaba ɗaya girman shi Allah ce zai inda zai ce shi abota masa Allah zai jaba jahannama balle wani wanda ma laifuka da yake wa Allah ba wanda Allah ya san adadi shi mala'ika bai taba ma laifin ba kuma wanda ke da'a ga Allah Allah yana son shi kaga Allah na son su amma da wani zai yi su da baka ya ce shi ma abin bauta ne Allah ya ce zai gana masa azaba a jahannama balle ba za su faɗa ba ana baka misali ne inda za su faɗa din matsayinsu da kusanci su ga Allah bai hana azabta su a cikin jahannama ba wani shalele ko na gaban goshi na Allah da zai yi wani abu na laifi wai ya tsira ba sa yi ma saboda sun san girman Allah wanda duk yake irin wannan ya ja mutane akan shirka to bai san Allah bane ba don da ya san Allah ba zai ma fara yin haka ba ya kawo wani abu da sabani abin da manzon Allah zo da shi bayan manzon Allah shi ake wa wahayi amma wani ya zo da wani abu daban sabo ya ce wai an bashi shi ma bayan manzon Allah ya bar duniya to haka wannan bai san Allah ba kwata kwata da'awar sanin Allah ake yi kawai Allah Allah da mu to sai ya ce fa zalika najzihi jahannamu ai fa uqubatuhu jahannam uqubar sa jahannama ce qala al mufassiruna malamai suka ce hadha ala wajhi tahdid wannan a fuskar tsoratarwa ne Allah ya kawo wannan magana wa ala sabilil fardi wat taqdir a kuma bisa hanyar kaddarawa li'anna haza sharɗun domin sharaɗi ne wa shardu la yalzamu quhu sharadi kuma ba lalle ya faru ba don cewa wa man yaqul don wa man yaqul jumla ce shar'iyya wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi sharadi ne ba lalle kuma zai fadan ba don da ya ce duk wanda ya faɗa kuma ba lalle ya fada ba ba zai ma faɗan ba Allah ya kawo wannan ne saboda tsoratarwa da jan kunne da kuma kaddarawa a kaddara cewa inda za su fada wal mala'ikatu ma'sumun mala'iku tsararru ne Allah ya tsare su daga laifi don haka Allah sai ya ce kazalika kamar haka ne najizi zalimina muke muke sakayya ga azzalumai waɗanda suke shirka da Allah subhanahu wataala mu sa su cikin jahannama ai kamar irin wannan sakamako a shadid mai tsanani najizi man zalama wa ta'adda hududallah muke sakayya da shi ga duk wanda ya zalunci kuma ya ketare iyakokin Allah tabaraka wataala na'am أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون الله يتي أولم يرى الذين كفروا أشي كافري باسا غني anna samawati wal arda cewa sammai da kasai kana ta ratakan sun kasance a da wato a farko ratakan a haɗe suke a ɗamfare da juna shine ratakan wato a da Allah yadda ya halicci sama da ƙasa sai a haɗe suke babu wani tsakani haka suke a da aka, aka bar su ratakan wato a haɗe a ɗamfare da juna fafatakana huma sai muka buɗa su muka ware su muka ware su da juna muka muka buɗa su da juna muka muka raba tsakanin su da juna sai aka sama sai aka yi sama da ita ƙasa kuma aka batta a ƙasa haka amma da a haɗe suke sai aka buɗa ta kawai sai aka yi sama da ita sai sama ta zinga zubo da ruwa aka sa iska a tsakanin sama da ƙasa tana yawo amma da ba iska da take circulating a cikin a ciki saboda babu tsakani a tsakani a haɗe suke da juna sai aka ɗaga sama ta yi sama kowace sama guda bakwai din nan aka raba tsakaninta da yakwata aka daga aka dinga daga su aka dinga daga su kowace sama tsakaninta saman da ke tsakaninta wani tazara ce mai nisa tsakanin kowace sama zuwa sama da yakwata sama ta biyu ta uku ta hudu har ta bakwai kasa ma aka yi mata haka aka raba tsakaninta da wannan saman doron duniyar da muke kanta muke takawa da kuma ƙasa ta biyu tana can ƙarƙashin ƙasan nan tsakaninta kuma da wancan ƙasa ta biyu akwai tazara wata halitta ce a wajen amma dukkan halittun da Allah ya yi kuma babu halittar da Allah ya darajanta ta ya ɗaukaka ta ya bata matsayi irin ɗan adam amma kuma ɗan adam sai ya fi dukkan halittu kuma kangarewa haka Allah ya faɗa walaƙade karramna bani adama ka gani karramna bani adam Allah ya ce mun karrama ɗan adam mun darajanta shi mun ba shi daraja da matsayi wanda ba mu ba sauran halittu ba wa hamallahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati ka gani sai ya ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan mun fifita dan adam muka bashi iko da zai zai dinga tafiya a sararin sama ka duba yanda ake tafiya a sararin sama a cikin jirgin sama a cikin kaza da tsabuwa Allah ya bashi ikon nan yana yin wannan abubuwan kuma Allah ke tafiyar da shi a wannan abun ayi amma ya bashi iko yanda zai tsatsara abubuwa da dinga tafiya na ban mamaki duk irin waɗannan abubuwan dan adam ya kasa tunani a kansu ya san cewa Allah nan guda ɗaya shi ya kamata a bauta wa kada a saba masa to Allah ya ce haka sama suke sai muka raba tsakanin su shine fafatakana muka raba tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya sai muka saka iska a tsakanin su sai sama take zubo da ruwa ƙasa kuma in ta ɗibi ruwan ta kurɓa ta tsotsa sai ta kumbura ta tsiro da tsirrai wanda da duk babu wannan da aka yi wannan din gaba ɗaya shine kuma aka Allah sai ya halitta ya halitti abubuwa a cikin su ya halitti duwatsu ya halitti bishiyoyi da abubuwa duka ya kuma halitti sauran halittu wanda daga ƙarshe dan adam shine halitta ta ƙarshe wanda aka halice shi bayan sallan la'asar dan adam shine halitta ta ƙarshe duk sauran halittu daga safiya aka yi ta yin su har zuwa la'asar dan adam ne ya zama na ƙarshe shi kuma aka halice shi bayan sallan la'asar <laughs> ka gani kuma ranar juma'a aka halice shi bayan sanar la'asar aka sa shi aljanna ran juma'a aka fitar da shi daga aljanna ran juma'a aka sauko shi duniya shi annabi adam kenan ran juma'a shine Allah annabi yake cewa ranar juma'a kuma za ta shi kiyama shi yasa dukkan halittu suna firgita lokacin da aka waye garin alfijir din juma'a ta bayyana to suna cikin firgici in banda dan adam da aljan su ne kadai su wani ma'aran nan zai buɗe sabon shafi na rayuwa ran juma'a din to amma duk zauna halittu suna cikin firgici don suna tunanin a ran nan za a tashi kiyama ba za su daina tashin hankali ba sai lokacin da suka ga alfijir na ranar asabar ta keto sun san kenan ba wannan juma'a bace ba a san wace juma'a bace ba amma dai ran juma'a za tashin kiyama ko da safe ko da rana ko da daddare ko da hantsi ko da kaza duka ko ana bacci ko ana kaza duk ko ana cikin hada-hada wannan yana kiwo wannan yana kasuwancinsa wannan ya je yana aikinsa na hannu yana sana'ansa yana ƙira yana walda yana kafintiri yana duk kowa kiyama za ta zo za a yi busar ƙaho wanda kowa zai mutu sannan bayan busa ta farko a sake busa ta biyu kowa ya tashi a lokacin ne kiyama ta tashi kenan za a tashi kowa ya dinga ƙasa ta tsage kowa ya dinga fitowa fufu-fufu ana ta fitowa shi kenan a doshi inda za a yi taron kiyama a ji a taru a yi hisabi na wuta ya tafi wuta Allah tsare mu na aljanna ya tafi aljanna Allah ka sanya mu cikinsu. to ka gani Allah yake bayyana mana yanayin yadda aka halittar sama a karon farko wato fa fataqanahu ma muka tsaga su muka raba su da juna akwai hadiri a gari istifhamun wa tawbihun liman idda'a ma Allahi alihatan wa raddun ala abadatil awthan wannan kaman wato taubihi ne zargi ga wanda duk yayi da'awa yayi da'awan wasu abeban bauta tare da Allah kuma mai da martani ne akan masu bautan gumaka da masu bautan waɗansu tsare-tsare daban da ba Allah ba bima'ana awalam ya'lamu ha'ula'i aljahiduna anna samawati wal ard ta shay'an wahidan ba san cewa sama da ƙasa da sun kasance abu ɗaya ne a haɗe suke da juna ba ne. a ɗanfare da juna fa fasalallahu bainahuma sai Allah ya raba tsakaninsu yayi farafa as-sama ya daga sama ta yi sama ila haythu hiya zuwa inda take yanzu wa aqarra al-ard ya tabbatar da ƙasa kuma inda take kama hiya kama inda take al-hasanul basri da kuma qatada da abdullahi dan abbas duk wannan maganganun su ne duk maganganun su ne suka yi suka ce kanat samawati wal ardu multazikataini sama da ƙasa sun kasance a haɗe da juna fa fasalallahu bainahuma bil hawa Allah ya raba tsakanin su da iska wannan iska dake blowing ka gani sai ya ce waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai. muka sanya kowane abu yana wato mai rayuwa ne daga ruwa kowane abu mai rayuwa ne daga ruwa afala yu'minuna ba za su yi imani ba wato kowane abu Allah ya raya shi ne da ruwa ba wani abu da zai rayu babu ruwa da dan adam da dabbobi da tsirrai da komai da ruwa yake rayuwa da kowane abu daga ruwa muka raya shi to da akwai hadari sai mu kwana da anan ko sai Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala eh eh kan aya ta 30 kenan insha Allah ta'ala sai mu tashi kan aya ta 31 in Allah ya kai mu gare da lafiya abin da faɗa daidai Allah ba mu lada a kansa abin da muka yi kure Allah shafi mana baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya ba mu damina mai albarka